أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka muna yi mana barka da haɗuwar mu a cikin wannan jeren giyar shiri namu wanda muka yi take da suna birriyadi zikri wa zakiri wato a inda muke bayyana falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'abuta ambatan Allah idan jama'a masu bibiyan waɗannan sisila samun ba su manta ba har ila yau muna ƙarƙashin da ke bayani game da falalar wasu daga cikin surorin alkur'ani da kuma wasu ayoyi na alkur'ani mun zo kan bayanan suwar mufaffal wato surorin nan masu gajejjerun ayoyi wanda su kuma surorin ba su fiye tsawo ba irin wato farkon alkur'ani da muka gabatar bayan abin da muka bayyana na falalar surar farko a cikin waɗannan surori wato suratu qaf a inda muka ji wannan sahabiya wanda ah, na yi ishara kan sunanta ibnatu mu'aza a ibnatu ah, al bin mu'man ummu hishami kenan ita ce wannan sahabiya Allah ya tsara mata yadda ta bayyana cewa ta haddace sura ne sakamakon yawan karantawa da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi a ainihin wato hutuba na juma'a so wannan yake nuna wannan sura yana da matukar wato abun wa'azantarwa a ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita karantawa a ainihin wato hutubansa ta sallar juma'a ah, Allah ya taka wa malam Dawud al-Zahiri namu nan da alkhairi akwai lokacin da yayi wannan tsokaci game da karanta wannan sura a hutubobi musamman ga limaman juma'a cewa yana daga cikin sunoni wanda mafiya yawan limamai yanzu sun kaurace wa sunonin kadat an tamut har sunan ma yana dab da domin yanzu mutane da dama ba a san sunan karanta suratul qaf amin bai ba zaka limamai na juma'a yana da kyau a raya wannan sunna kamar yadda muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan karanta Allah mu kafin sunan da yake bayan nan mun ji bayani game da suratul tur wanda suratul qamar afwan wanda shine annabi yake gwamawa da karatunsa a sallar idi tare da wannan suratul qaf to daga nan idan muka taho muka gangaro surorin da suka biyo baya ba a samu wasu nassi wanda suka bayyana falalansu na musamman ba kamar yadda ishara akan wasu surori da suka gabata har a taho su suratul waƙi'a ɗin wanda ita ma mun bayyana cewa mutane suna bayani game da wasu falalin suratu waƙi'a amma bai tabbata ba kafin ita suratul rahman suratul rahman kam ya tabbata a hadisin jabir dan abdullah wanda imamu tirmidhi da baihaqi a cikin littafin sa da la'ilun nubuwa haka imamu abu sheikh a cikin littafin sa da yake bayyana al'azama da al hakimin mai saburi dukkan sun fitar da wannan ainihin wato riwaya a wanda yake da isnadi kyakkyawa insha Allah Jabiru yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito gare mu sai ya karanta mana suratul Rahman ya karanta wa sahabbai suratul Rahman daga farko har karshe sahabbai suka kowa na saurara Annabi sallallahu alaihi wa sallam har annabi ya gama karatun ba wanda ya ce komai daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu lalle na karanta wannan suran ga taron aljini wato ishara akan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zuwa yi wa aljini wa'azi kenan sabai sun ba da wannan labari wata rana suna zaune kawai suka nemi annabi suka rasa sai can daga baya sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tun faro su bayan sun yi neman hankalin su ya tashi manzo Allah ya ce ɗan saƙon aljini ne suka zo mu na je na gabatar musu da wa'azi wannan yake nuni kan cewa aljani su ma suna iya gayyatar malami wa'azi dama al'ulama an biya. da haka wata rana za ka iya samun takardar gayyatar aljani sun gayyace ka ka je kai musu wa'azi a wani dutse na bayan garin ku kama a nan zariya namu can bayan dutsen na ko kuma makamancinsu. Allah ya samu dace kaga sai malami ya shirya kenan almuhim annabi sallallahu ya karanta musu wannan sura a wajen wa'azi to sai annabi yake bayyana cewa su aljani sun fiku wato iya ba da jawabi suna kyautata ba da jawabi idan annabi ya zo wajen faɗin Allah madaukakin sarki faji ayi ala'i rabbikuma tukazziban saboda ayan yana khitabi ne ga nau'in jinsin halittu guda biyu na mutane da aljani shine rabbikuma tukazziban to aljani sai su rinka cewa la bi shay'in min ni'matika rabbina nukazzib falaka alhamd ba ma karyata wani ni'ima daga cikin nimomin ka da kai mana ya ubangiji yabo da godiya sun tabbata gare ka domin a aya yana cewa ne da wani ni'ima ala jam'u ma'ana ila kenan ni'imomi to da wani ni'ima ne cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa ya ku jinsin halittun mutane da aljini to kaga su sabai an karanta musu kowa sai kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma su aljini har suna bada wannan jawabi dama Abdullahi dan Mas'ud shi ma yakan bada labarin mura wannan zuwa wa'azi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi tarana yace a garin Makka annabi ya kira shi cewa ya zo ya raka shi zai je wa wa wa'azi aka je wani waje sai annabi ya shata wani fage ya ja daura haka ya kewaya sai ce daɗa masu dokaya a ciki kuma ya mai kashe ni kada ya kuskura ya bar wannan waje annabi ya ƙara maimaitawa duk abin da ka ji kada ka bar wannan waje zama su da ce shi ko ya kiyaye bayan tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai da ya rinka ganin wato yanayin nau'ukan halittu kamar suna girmama ta gaban shi haka da fararen kaya ko na abu makamancin haka da ƙarshe sai ce ji wani ƙara sai da hankalin shi ya tashi ya tunanin ko wani mugun abu ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan ya kwasa abu kamar zai fita a guje amma sai tuna abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi na tafi ya tsaya ya ki tafiya bayan annabi ya dawo ya ba annabi labari cewa sai da ji wani ƙara har na tsoron wani abu ya same ka na so in taho amma sai na tuna kace ce min bar wajen nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina masa yake cewa da ka bar wajen da ba amince da wani abu da zai iya samun ka ba daga wannan yake tabbatar da zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dumi ya gabatarwa jami'a Allah ya samu dace a takaice wannan shine abin da suratul rahman ya zo da shi na falala domin sura ne da ake iya wa'azi da shi a tunatar da al'umma idan ka ƙara tahowa har zuwa kan surori mustabihat wanda ba suratul hadid da waɗanda suka biyo bayan sahiri har zuwa su a juma'a wannan suke fara da sabbaha lillahi ko yusabbihu lillahi waɗannan surori su ma za su yi ƙarshen wancan hadisin abdullahi dan amur dan a wanda ya ce wani mutum ya zo ya samu manzon Allah da ya da amincin Allah tabbata gare shi ya ce annabi ya koya mishi karatun alƙur'ani sai annabi ya ce karanta zawatu alif lam ra waɗannan surori na farko farkon alƙur'ani mutumin ya koka da cewa na manyanta shekaru sun tarin mun zuciya na yi rauni sannan akwai yin to a galar a harshe na wannan ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai mishi to ya rinka karanta ga zawatu ainihin wato al-musabbihat wato ya rinka karanta su wato waɗannan musabbihat su ne surori waɗanda muka ishara dinnan annabi yake to ya je ya koye su ishara akan su ma suna da nau'in ainihin wato alfanu musamman wajen koyon alkur'ani da makamantansu to a cikin waɗannan sura ne akwai suratul juma'a jama'a yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wannan sura ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karantawa a sallar juma'a a ranar juma'a kaga arashi kenan abdullahi dan amru dan as har ila yau ko kuma abdullahi bin abbas afwan a cikin hadisi al-imam muslim shine ba da labari cewa manzo Allah ya kasance yana karanta suratul juma'a da suratul munafiqun a ranar juma'a a sallar juma'a kaga ranar juma'a sallar juma'a sai annabi ya karanta suratul juma'a haka a raka annabi sai karanta munafiqun to malamai sun yi bayani akan cewa daga cikin hikimomi akwai sauran sahabbai kamar irin su Ali bin Abi Talib da Abu Huraira wanda su ma sun raya wannan sunnan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya al-Imam Muslim har ila yau wanda ya kawo ta hanyar Ibn Abi Rafi' wani tabi'i ne yake cewa an mai da Abu Huraira matsayin khalifa a Madina a zamanin Marwan al Hakam ya nada Abu Huraira matsayin gwamna a Madina sai tafiya ya zo makka wata rana to da ya zo garin makka sai ya dace da ranar juma'a sai musu sallar juma'a to a cikin sallar sai ya karanta suratul juma'a raka a farko ya karanta munafiquna raka a biyu sai wannan ainihin malami yake cewa wannan ya dace da irin surar da aliyu bin abi talib yake karantawa a sallolin juma'a shi a can basra a kufa kenan sai abu da yake cewa ai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa ne ta haka ni ma duk sallar juma'a in ta zo irin haka zan karanta kaga suna raye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi bayani kamar irin su al-Imam Nawawi daga cikin dalilan da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a ranar juma'a sallar juma'a suka ce daga ciki akwai bayani game da hukunce-hukuncen juma'a da yake cikin wannan sura misali zuwa sallar juma'a da wuri da Allah ya ce idan mu da salati min yawmil juma'a fat'au fa ana sa fita sallar juma'a da wuri sannan abu na gaba idan aka kira sallah to ba a yin saurin cinikayya wannan kiran sallah jama'a babu wani kiran sallah guda biyu a ranar juma'a ko a sallar juma'a a zamanin manzon Allah kiran sallah kwaya ɗaya ne shine wanda ake yi yayin da liman ya hau minbari wannan kiran sallah kuma shi yake haramta kasuwanci to amma samu yanzu za ka ga masallatai suna kiran sallah guda biyu ana cewa na farko kiran sallar wanka wannan ba a same shi ba a zamanin manzon Allah haka Abubakar haka Umar sai a zamanin Usman dan Affan Allah ya kara musu yadda shi kuma a lokacin ya bayyana uzuri cewa al'umma ne suka yi yawa a garin Madina sai zan da dama idan aka kira sallah ba sa ji saboda 'yan kasuwa ne suna can cikin kasuwa to sai ya sa aka rinka zuwa masallaci can tsakiyar kasuwa yana da wani gini mai tsawo a tsakiyar masallaci da haka sai a gina a hau a kira sallah a daidai wannan kan abin ginin nan nasa idan aka kira wannan sallah sai mutane a nabbahantar da su kafin fitowar liman kenan to daga nan aka samu sai aka ci gaba da waɗannan ainihin wato kiraye-kirayen sallah wanda ya kai ga malamai suka ce idan ya kasance don haka ana iya yin shi idan akwai bukata amma irin wannan zamani da ake da mukaddiratul aswat loudspeakers malamai sun tabbatar da in ba bukatan haka ne kama na yi abu to wannan kiran sallan bid'a ne jama'a wanda ake yi cewa a kiran sallan wanka da haka jama'a sai a kiyaye Allah ya kyauta daga ciki har ila yau akwai bayani game da yawaita yin zikirori a ranakun juma'a Allah ya ce idza qudiyatis sala fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha kathira to daga cikin zikirori da ake so a yawaita ranar juma'a shine salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya bayyana cewa ku yawaita yin min salati a ranakun juma'a duk wanda ya min salati daya Allah zai masa goma sallallahu alaihi wa sallam da haka yana da kyau a yawaita yin salati a ranakun juma'a tun daga daren juma'a har zuwa ainihin wato a faduwar rana da hadisi ya tabbata al-Imam al-Bukhari ya rawaita Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yayi wanka ranar juma'a irin wankan janaba sannan ya taho masallaci bayan ya yi wankan ya shafa mai ya sanya turare ko da na iyalin shi ne ma ba shi da turare ya shafa na iyalinsa ya sa kayansa mai kyau ya taho masallaci da wuri bai raba tsakanin mutane biyu ba ya zo masallaci kafin isowar liman ya sallaci na fila gurgurin abinda Allah ya sauwaka masa ya zauna ya saurari hutubar liman a yayin da liman ya fito ya gabatar da hutuba bai yi magana ba yi shiru yanzu Allah ya ce to zai tashi Allah zai gafarta mishi zunuban da ya gabatar daga juma'an da ya gabata zuwa wannan juma'a ko kuma daga wannan juma'a zuwa juma'a na gaba har da ƙarin kwana uku a wasu riwayoyi Alimamu imam ibnu abdulbarri na mari ya tattara waɗannan riwayoyi a cikin littafin at-tamhid lima muwaffa min al-ma'ani wal asani kuma ya bayyana wannan falalan yana samuwa ne idan mutum ya cika waɗannan ka'idoji a cikin hukunce hukuncen juma'a har ila yau annabi ya bayyana akwai wata sa'a wadda idan mutum ya dace yana addu'a cikinsa Allah na karban addu'a malamai sun yi maganganu akan wata sa'a ne al-imamu ibn hajar al-asqalani a cikin sharhin fatul bari na ya sahih bukhari sai da ya tattara maganganu kusan 25 malam wani ya ce kaza da dalilin sa malam wani ya ce kaza da dalilin sa da ƙarshe babu wani sa'a na juma'a da malamai ba su magana kai tun daga fitowar alfijir har zuwa faɗuwar rana amma magana wanda ya fi a ƙarfin dalili ya tsirin jayarwa shine cewa bayan la'asar ne zuwa faɗuwar rana ake samun wannan sa'a to cewa da annabi yayi alhalin bawa na tsaye yana sallah sai malamin suka ba da amsar cewa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace mutum idan yayi wani sallah ya zauna yana jiran wani sallah Allah zai gafarta mishi laifin da ya gabatar a yana tamkar kamar cikin sallah ne har a gabatar da sallah da yake jira sai suka ce kaga ya nuna mutum ya sallah a ya zauna yana jiran sallar magariba to zai iya kasancewa a halin yana sallah idan ya yi addu'a a wannan lokacin za a karɓa addu'a za Allah maɗaukakin sai ke samu dace da ya karshe batu game da zuwa juma'a da wuri annabi ya bayyana da falalan haka shi ma cewa mutum ya fito a sa'a farko zai samu lada kamar ya ba da naƙa taguwa ko raƙumi wanda ya zo a sa'a ta biyu kamar ya sadaka da saniya sa'a ta uku rago ta hudu zakara ko kaza sai sa'a ta biyar ainihin wato kwai ibn abdulbari har yau har ila yau ya ishara game da waɗannan sa'atin wanda a yanzu za mu iya ɗaukan shi a lissafin kamar awa ɗaya ɗaya ne a cikin awa ɗaya na ainihin wato farko shine wanda ya so zai samu wannan lada na raƙumi sa'a ta biyu saniya rago zakara da kwai to kaga in mutum na son ya zo masallacin juma'a sai ya awoyi biyar kenan kafin lokacin da za a gabatar da sallah to gurgurdan yadda ka zo a cikin su shine za ka samu wannan sallah kaga mafi yawan mutane yanzu sai dai mu ci Allah kiyaye ah, daga ƙarshe annabi ya ce idan liman ya iso mala'ikun nan sai su tattara littattafan da suke ɗaukan attendant sai su shiga cikin masallaci su saurari hutuba to kaga masu zuwa daga bayan wannan lokacin sunayen su ya shiga cikin wannan attendant kaga tamkar kamar mutum absent kenan Allah ya kiyaye haka jama'a mu kokari wajen zuwa masallacin juma'a da wuri domin mu samu waɗannan faloli za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu nasawa gaba da wannan mutum cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum